alihi wa sahbihi wa man wala ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a yau kwanan wata 16 ga watan Ramadan shekara ta 1400 da 42 hijiriya wanda ya dace da 28 ga watan afrilu shekara ta ah, 2021 miladiya za mu dora kan da muka tsaya yau za mu tashi sabon darasi mai suna matan aljanna sifofin matan aljanna da mun gama bayani akan mata 'yan wuta allah kiyaye yanzu kuma za mu shiga aljanna insha Allah ta'ala mu kewaya mu je mu dawo mu gani wani aiki ake yi a samu gidan aljanna kuma waɗanda sifofi ne Allah tabaraka ta'ala ya tanadarwa matan da za su samu shiga aljanna Allah ta datar da mu Allah ta sa dalilin wannan karatu kai mana rahama ka ji kanmu ka ba mu rabo a wannan babban gida wanda duk wanda ya zo duniya aikin da yake yi fatan da yake musulmi dai ya mutu ya shiga aljanna aljanna za mu yi bayanin sifofinta yanzu abinda ke cikinta da yadda yanayinta yake don a daɗa ƙara shauƙi da ƙoƙarin ibada wajen samun shiga wannan gida malamai suna cewa akwai abin mamaki ga ɗan adam da ya bari ya halaka ya mutu mai shiga aljanna ba kamar yadda kuma a kudi kiski ce ba mamaki mutumin da ya halatta bai shiga aljanna ba amma abin mamaki ga mutumin da ya dage ne ta aiki ya samu shiga aljanna don kam ne sai an fafata sai an yi da gaske wannan gida wannan tanani da ubangiji ya yi wanda mazala yana faɗa cikin hadisi a gidan aljanna fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba abin da kunne bai taba ji ba abin da bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba ya wuce tunaninki aljanna ya wuce lissafin wani mai lissafi aljanna haske ne da yake yatsuwa ba duhu a gidan aljanna ba a san duhu ba a gidan aljanna a nan duniya ne ake fama da duhu da kunne-kunnen fitila da jone-jonen wuta amma aljanna haske ne manya-manyan gidaje ne benaye iya ganin aka ce beni daya a gidan aljanna beni upstairs in kin daga kanki kika kalla kamar yadda zaki hango tauraro a sama haka zaki ga gidan mutum daya haske wani gidan mutum daya ne tsawonsa ya kai inda tauraro yake gidaje ne manya-manyan gidaje ba na wasa ba da Allah ya riga ya tanadar sunan ne kawai yi iri daya da gidan duniya amma kamar su sai an shiga an gani ‘ya'yan itace a gidan aljanna ba za su irgu ba sannan kuma itacen gidan aljanna ‘ya'yan itacen ba a nesa suke sai an sha wahalar cirowa ba ƙwararri ya ce kutufuha daniya ‘ya'yan itace da ake cira a kusa-kusa suke ba wahala ba irin bishiyar dibinan garinku ba ne ko irin bishiyar kwakwa ta garinku ko mangwaron garinku bishiyoyin gidan aljanna itatuwan a ƙasa-ƙasa suke wanda shi ya fi burgewa ya fi ɗaukar hankalin ɗan adam ya ke baiwa Allah idan kin shiga gidan aljanna canja ki ra'ayi, tsawonki a gidan aljanna sai ya kai zira'i sittin, wanda shine mita sittin. mata dogaye za su zama zamɓala-zamɓala saboda tsawo a wajen mace ado ne da haka Allah da ya zo kera matan aljanna in dai kun shiga aljanna to za a ba ku tsawon babanku ne annaba adam wa kana sittuna zira'an babanmu annaba adam tsawonsa ya kai zira'i 60 mita 60 a tsaye zan ne da kyau komai na ki sai an gyara shi babu ƙurar duniya ba matsalar duniya ba wa komai na ki sabo ne amma dai ke ɗin ne suna mu ce ubangiji tabaraka baraka wata'ala rabbul izzati mai yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama yadda kuma ya ga dama ya so tabaraka baraka wata'ala shekarun kifa ya ke uwa shekarun yan aljanna gaba ɗaya daidaita shi ake duk matasa ne shekara talatin da uku ne da wata uku da kwana uku kowane mutum shekara talatin da uku da wata uku da kwana uku kamar shekarun annabi isa lokacin da allah ya ɗauke shi ya yi sama da shi shekara uku da wata uku da kwana uku to duk ɗan aljanna za a mai shi sifan shafon shekara talatin da uku da wata uku da kwana uku duk ɗan aljanna malamai suka ce irin wannan shekarun duk 'yan shekara talatin ne wana mutum yana cikin ganiyar sa kenan wannan ita ce gaba ta rayuwar ɗan adam annabi isa allah ya ɗauke shi ya sama da shi ƙur'ani ya ce wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su kashe shi ba ba su soke shi ba kamar sa mana kamar annabi isa ɗin aka kawo suka yi mai abin da suka yi mai amma ba wai hakikatan annabi isa ɗin bane aka kashe ba shi bane bal rafa'ahu Allah ilai bari dai Allah ya ɗaga annabi isa yana sama kuma a ƙarshen duniya zai sauko da yanzu mun ji cewa tsawon 'yan aljanna mita 60 ne shekarun 'yan aljanna sai yanzu shekarunki da za a meriki ki yar talatin da uku ne da wata uku da kwana uku haƙurinki fa zai canja Allah zai baki haƙuri irin na annabi ayyuba wa ayyuba in nada a anni masani dur wa ta arhamur rahimi yan aljanna haƙuri ne da su sai aka ɗauko kwafin haƙurin annabi ayyuba sai a basu annabi ayyubu shine mutumin da ya yi rayuwa cikin kunci cikin haƙuri ya daure ya jure ya gamu da ciwo da cuta cutar ta yi tsanani amma da ƙarshe ya roƙi Allah yake cewa ubangiji na gamu da cuta na gamu da ciwo kai ne mai jin kai kai ne mai rahama ka ji kaina kyawun kifa baiwa Allah a gidan aljanna za a baki kyau irin na annabi yusuf duk duniya ba wanda ya kai annabi yusuf kyau to a matsayin ki na matar da kika samu shiga aljanna kika aiki na kwarai za a kera ki a sake miki halitta a mai da kyakkyawa kamar annabi yusuf to idan da mai gidanki yana miki wulakanci saboda kina da wani munan halitta ko wata matsala to aljanna kam sai dai ke masa yanga ku dage da sallah ku dage da sadaka ku dage da azumi ku dage da zaman aure ku dage da bin iyayenku ku dage da ake alheri don ku samu aljanna ya Allah ka hada mu da mu da matanmu da iyalanmu a gidan aljanna ɗabi'u fa kyawawan ɗabi'u akan ɗauko kamar kwafi ɗin kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallama a baki a matsayin ki na 'yar aljanna ashe cikin taimakon Allah babu wani wanda zai bata wani a gidan aljanna ba don kuma saboda ne to an ba shi to ka ji ka dauko wani mana ka ji ka dauko ke mara mana wata kai shi ne matsalarka an gaya maka an gaya maka da yanzu da na ka wanda aka ba shi ɗabi'a da halaye irin na annabi yusuf a irin na manzan allah sallallahu alaihi wasallam ai babu faɗa a gidan aljanna kenan tun da halin irin na annabi ne daman so ake a duniya ma wato mu kwafin a samu kwafa halinsa ya ke uwana idan kin tambayi matsayinki da falalarki a gidan aljanna yaya kike to Allah ya baki falala kin fi hurun ɗini ma ke ɗinnan matar duniya in dai kika shiga gidan aljanna to darajarki da matsayinki ya fi na hurun ɗini كأمثال لؤلؤ مكنون وذا ما هذا بقى sururul in ba su sha wahala a duniya ba ba a ɗora musu wani nauyi na bauta ba ko na ɗa'a ko na ibada ko mu'amala ko wahalar gida da hidimar miji duk ba su san da shi ba ke ku ya baiwar Allah an tsora miki nauyi na da'a da bin miji da bin ubangiji da tarbiyyar yara da gyaran gida da ka wannan wahalhalin da kika yi sai Allah ya miki sakayya ya darajar ki a gidan aljanna kin fita huri ini matan da suke ba taɓa fita duniya ba na mata huri ini mata ne na gidan aljanna tawawan mata lafiyayyun mata yadda qur'ani yi bayani wa hurun inin ka amsalin lu'lu'il maklu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun kamar lu'lu'i suke ya kyau ga tsawo ga halitta duk abin da ka sani ne kyau na dan adam Allah ya zuba shi a jikin wannan mata na aljanna dan ka ya zo a cikin hadisi idan matar mutum ta nan duniya ta bakanta mai ta ɓata mai rai ta ita bi umarni da doka ta sa cikin damuwa matarsa ta gidan aljanna hurin inu za ta ce ke baiwa Allah ki daina takura masa ki daina matsanta masa ya fi sai ya rabu da ke a nan duniya ya zo aljanna ya haɗu da mu mu da za mu faranta mai ba mu san ɓata miji ba matar hurin inu ba ta san ɓata wa miji ba ba ta sani ba abincin kifa naman tsuntsu shine abincin yan aljanna nama sun san daga cikin naman da ya fi kowane nama daraja akwai naman tsuntsu in ka jefa shi a bakin kamalan sai dai ka ji rukukus rukukus sai dai ka ji zaƙin nama ƙashin tsuntsu ma ba sai ka wahala kana ta wani ɓantararsa ba da ka haɗa shi da naman ka taune kawai tafiya zai kawai an wuce wurin ba irin kashin bujimi ba ne wajen in kin yi da in ba kin yi da gaske ba sai ya yanke miki haƙori ma tukunna ba irin nama ba ne na nan duniya wani naman ma ka ɗauke shi ka sa a baki yadda ka san tayar mota kasa sa a baki kamar danko ka ta fama da shi ka ta taunawa ya ƙi taunuwa gudun karka yi asararsa sai ka haɗiye shi a haka ka bi shi da ruwa kawai aje a daidaita a cikin hanji <laughs> amma naman aljanna la Allah ya ce wa lahmi tayrin mimma yashtahun da naman tsuntsu wanda ake sha'awa ba wai na tsuntsun kaɗai ba ne akwai kala-kala-kala namomi da yawa da yawa ga kayan marmari na jin daɗi na morewa wa fakiyatin mimma da kayan marmari sai wanda aka zaba ga ɗanɗano ga sha'awa ɗanɗanon mutum na aljanna daban ne da na duniya sha'awar mutum da take gidan aljanna ta fita duniya ta baiwa Allah cikin ɗalibanmu a nan take tambaya ta ce a mata addu'a Allah ya jarrabe ta mijinta ba da sha'awa kwata-kwata sun kai wajen shekara goma amma shi bai san ya neman mace ba ba ya zuwa wajen mace sai mace ta bi shi ta roƙa Allah annabi ya alaƙa da ita haka yake baya sauraron ta duk abin za a yi masa na sha'awa baya yi inga wannan rauni ne da ɗanayin shi ci baya ne gare shi to in ya haɗu da mace mai sha'awa da ta fi shi to zai azabtar da ita ya wahala ita ba lalle ma auren ya ci gaba da yiwa ba saboda akwai cutarwa amma aljanna kowa da sha'awarsa cikakkiyar sha'awa ita sha'awa ga ɗan adam kamala ne in mutum ya zama bai da sha'awa bai da lafiya ne kamar yanzu idan baka da lafiya kana mura duk abin da za a toya na sha'awa na jin ƙanshi ba za ka ji ba idan mutum bai da lafiya yana mura duk abu na sha'awa in yasa a sa bai ji ɗanɗanan ba ba zai sha'awar abin ba akwai ciwon da zai same ka sai ka ce wallahi ni ba na sha'awar komai to baka da lafiya kenan sha'awa me lafiya ce da zarar mutum ya waye gari bai da sha'awa to ya gama da ciwo ya gama da cuta Allah ya kiyaye abin shan yan aljanna abin sha kun ji na yi magana abinci ban yi magana tuwo ba ko to baran ce babu tuwo ba saboda aljanna duk abin da kake sha'awa za ka samu da ka yi sha'awar mata aljanna za su tuko shi su kawo maka to ai ba a ma wahala ma ballantar a ce za a tuko shi sai dai a ce mala'iku za su kawo shi kawai a tuke da wanda Allah ya jarabe su da son tuwo a rayuwarsu iri na ni na bawan abinci na tuwo ne kawai ba kawai ne ni cikakke to idan ba sai yana son duk abin da yake sha'awa na abinci da ikon Allah ta wa ta'ala da sa insha Allah zai samu ba abin da zaka nema ka rasa abin sha nono ne labanin lam ya tagayyar ta'amuhu nonon da bai da tsani shine labanin lam ya tagayyar ta'amuhu nonon fari tsar baya wari baya tsani baya wani kame baki in ka sha haɗiya kawai za ka yi ta ya bi jiki ya yi aiki gajiya irin ta gidan aljanna giya ta gidan aljanna ba irin ta duniya mai bugarwa ba anharun min khamrin lazzatin lisharibin kogi ne guda na giya da masu sha'awar shan giya ta gidan aljanna ba mai bugarwa ba zaƙi ne da ita da ɗanɗano sosai ga zuma wa anharu min asalin musaffa zuma ɗannan da ke je ke gani kogi guda ne na zuma babu ƙudan zuma kuma kogi ne zuma ne kawai za a yi ta ɗiba a yi ta sha kuma ba ta ɓata ciki kai a jikin aljanna akwai morewa Allah ce wa lahum fiha min kulli samarati suna da komai komai na 'ya'yan itace a gidan aljanna ba abin da ba su da shi ubangiji Allah ya mana arziki babu buguwa ba a buguwa a gidan aljanna ba a shiga maye duk wani abu na kyama ko wari babu shi akwai abubuwa waɗanda ɗan adam Allah ya jarabe shi da su a nan duniya amma wallahi aljanna babu a sanar zan jero su a gidan aljanna ba a fitsari a gidan aljanna ba a bayan gida a gidan aljanna ba a tusa a gidan aljanna ba a gumi a gidan aljanna ba a haila a gidan aljanna ba a jinin haihuwa a gidan aljanna ba a kasa bacci a gidan aljanna ba a gajiya a gidan aljanna ba a rashin lafiya a gidan aljanna ba a shiga cikin kunci a gidan aljanna ba a kosawa da abu ba a tofar da yawo ba a face majina babu tsoro ba bakin ciki babu damuwa ba bacin rai ba gajiyawa da kasa yin abu babu rauni babu ƙeƙasar zuciya a gidan aljanna babu mummunan nufi babu hassada babu fushi da juna ba a yanke alaƙa da juya baya wa yan uwa ba a musu babu alfasha babu ƙazanta ba a fushi mutum shi kaɗai ba girman kai babu riya babu rudu babu ƙullatar wani a zuciya babu hassada babu alfahari babu zalunci babu wuce gona da iri a gidan aljanna ba a aikin hajji ba a sallah ba a jihadi duk wani abu da ka sani na tsoron nauyi an gama yi allahu akbar allah allah ne haƙuri wato duk abin da Allah zai tsora mana ya tsora mana ne a nan duniya ya jarrabe mu za mu iya yi ko ba za mu yi ba amma da an shiga gidan aljanna gida ne na hutu kawai gumi yana fitowa a jikin mutum a aljanna mutum yana iya yin gumi a aljanna amma abin mamaki gumin kamar yadda ya zo a ruwaya yana fitowa ne kamar turaren miski gumi zai tsatsafo a jikin mutum kun ga gumin duniya wari yake shi da ɓata kaya amma gumin gidan aljanna yana ɓuɓɓugowa ne yana ba da ɗanshi irin na turaren miski to ya maganar rayuwa yaushe za a mutu in shiga aljanna umrun da'in baiwar Allah in ji shiga aljanna har abada ne dawwamammiyar rayuwa umrun da'imun bakin la yafna abada rayuwar mutum ba ta karewa kuma baya dadewa wai da shekaru wai ya tsufa ba a tsufa a gidan aljanna ba a tsufa haka kawai Allah ya tsaye da mutane a haka a yi ta jin daɗi kuma har iya tsufa ba ƙarshe shi sa aka ce <clears throat> wallahi duniya gajeriya ce duniya ba ta da tsawo hayatin falamaut abada za a yi ta rayuwa har abada ba mu mutuwa idan an shiga aljanna ba a fita to ina za ka hudud falafana abadan ba ranar da za a ce kun fita daga gidan aljanna za ku je to ina ne duniyar aljanna duniyoyi ne ya ta wuce lissafin rayuwa ce gaba ɗaya aka canja ta shi sa ƙura'ani ya ce wa mahun min hali mukhrajina nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa mahun min hali mukhrajina yan aljanna in sun shiga wallahi ba sa fita ya Allah ka tsunduma mu aljanna nan Allah ka sa muna da rabo ya ke ruwata ki yi haƙuri ki biyayya a gidan aure ki haƙuri ki auren ki haƙuri ki bi iyaye ki haƙuri ki bi miji ki haƙuri ki ibada wannan bayanin da na miki yana nan gaban ki kaɗan sha Allah ta'ala matuƙarcin kai zuciya nesa to za ki rabauta da jin daɗi na shekarun da ba su da iyaka ki haƙuri haƙurin ki bai wuce sakan sakan ba wallahi har Allah ya baki aljanna ya baki albarka ya baki karama ya baki dausa ina gida aljanna Allah ya tallata aljanna ga maza da mata yace a fafata aje a nema kowa ya je nema aljanna babu bambanci tsakanin namiji da mace wajen neman aljanna ki zo mijinki ya tashi yana ta sallar dare kullum ke kina kwanci a cikin katifa kin watsa bargo wallahi kya zo ki ji shi aljanna ke kuma kina nan kina lalibai a gefe mijinki mutum ne mai yawan sallar dare amma ke ba kya yi da kyar ake tashin ki asuba ki tashi mijinki mutum ne mai yawan azumin nafila amma ke ba kya yi daga cikin matsalolin da maza suke fama da shi masu addini da ibada Allah ya jarrabu mutum da matar da ba ta son bauta Allah ke ba za ki tashi ki masa abincin sahur amma wala ba ki dauki azumin nan ba ke za ki tashi ki mai abincin sahur amma ba za ki ba za ki dauki azumin nan ba saboda me saboda ba ki da niyya ba ki da sha'awa ke ba ki son ki bauta Allah ke za ki kai mai ruwa yi wanka ki tashi yi wanka ya alwala ya zo kama sallah da daddare amma ke kuma sai ki koma ki da ɗarukuwa ce in ka zo za ka fita ka tashe ni ke ba ke an ɗauke miki nauyin sallar dare kina ganin mai gidanki yana ta sadaka yana taimakon mutane ke kuma wala ko tuwon da kike tukawa ba ki iya ɗauka ki ba wani ruwa kin zama zumbulu kakan maruwata ‘ya’yanki ma ruwa ke ne ballantana makota ballantana ƴan uwa so Allah ya tallata aljanna a neme ta fafir yadda mai gidan ke ke fafatawa da ciyar da ku ya ɗauki nauyin ku ya muku duk abin da za a yi to kuma ku je ku fafata kar ki yadda ki bari mai gidan ke riga ki shiga aljanna ya gama da ke wallahi idan ya riga ki zai jefa za a bashi matan hurin ɗin ɗin nan sai ku kina san kina fama Allah kiyaye a ɗaya gidan sai akwai matan da ba ne su haɗu da mazajensu ba an an rabu a duniya an rabu har abada ko dai ɗaya tafi wuta ɗaya bar ɗaya ko kuma duk a wuta a haɗu Allah kiyaye ko kuma a haɗu a aljanna gaba ɗaya Allah ya sa shi sa wata take kuka ta zubar da hawaye idan aka ce mai gidanta ya mutu ta tuno mijinta irin yadda suke rayuwa ta ɗauna da soyayya amma yau ya tafi ba ta san a wani gida yake ba kuma wanda ya riga ya tafi ya bar duniya zancensa ya riga ya ƙare kurin ya riga ya ɗauki hanyar da zai tafi ko dai wuta ko aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله تبارك تجاوان شكاوى اللهم اختم لنا بخير الله كرمه لنا ناسني دبقين شكي على أيوانا يا الله يا الله يا الله يا الله الله كتبه يا الجنة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء أمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكثرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب من آية تأثير آل عمران آية تقريدة تسعين لبير الله مدوكين سلكي yake kwadaitar da mutane cewa shi ba zai tozartar da aikin kowa ba a cikin ko namiji ko mace wanda ya aiki Allah maɗaukakin sarki ba zai tozartar da aikinsa ba namiji ne ko na mace Allah zai ba shi lada to ga sunan Allah ya tarar da aljanna yace zan shigar da su aljannatai wanda korama na gudana a cikin tsakarkashin su lada ne daga Allah a wata ayar Allah ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a cikin suratul nahl aya ta 94 da bakwai duk wanda ya aiki namiji yake ko mace yana mai imani abinda ake da bukata ke imani to za mu rayar da kai rayuwa mai daɗi tsarkakakkiya kuma za mu maka sakayya ko za mu musu sakayya na lada da sama da abin da suka kasance suna aikatawa wallahi aikin mu ibadan mu wallahi bai kai mu shiga aljanna ba sai dai Allah ya ninninka mana lada ya bamu haka annabi ya faɗa babu wani a cikinku wanda aikinsa zai shiga da shi aljanna wani sahabi ya ce ya manzo Allah har kai ya ce hanni illa an yata ghammadani Allah ga rahmatin min wa fadl sai dai in Allah ya lullube ni da rahamarsa da jin kayinsa da falalarsa a wata ayar man amila sayyi'atan fala yuzla illa mislaha duk wanda ya aikata mummuna fa ya sani fa ba abin da za a mai sakayya da shi sai mummunan aikin bai ya aikata wa man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ya aikata aiki mai kyau namiji yake ko mace wa huwa mu'min yana mai imani Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan masu aiki na ƙwarai su ne za su ga aljanna Allah samu a cikin su yurzaquna fiha bighairi hisab za a shigar da su a yi musu arziki a gidan aljanna wato ba tare da hisabi ko lissafi ba wani yace fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna alula wa fiha almukhayyam ana zaburar da mutane su aikata aiki na kware na shiga gidan aljanna shine masaukin farko insha Allah insha Allah in Allah ta da alkiyama insha Allah muna kyautata wa ubangiji zato insha Allah zai ba mu aljanna insha Allah insha Allah ya Allah kai mana arziki amma muna fama da abokanan gaba sun ƙi kyale mu idan mutum ya riga ya mutu babu shi ba dawowa duniya ya gyara aikinsa da dama ne kawai mutum zai yi walakin na nasabri al'aduwi fahantara yace na'udu ila autanina wa naslamu ba yanda za a yi mu dawo mu gyara aikin wanda ya riga ya mutu aka binne shi a kabarin nan zancensa ya ƙare duk abin da mutum yake na ibada ya rinka ji a ransa yana neman Allah ba shi aljanna ne ba kamar yadda wasu 'yan bid'a sufaye suke cewa wai wai su suna yi wa Allah bauta ne ba don ya ba su aljanna ba kawai su suna masa bauta don shi Allah ne a'a duk mai hankali zai yi wa Allah bauta ne don ya biya shi shi Allah in an yi aiki ba kyauta bane biya yake amma kwan in kai tsiya kuma za ka sakamakon ka so duk abin da mutum ya yi ribar ka shi ne Allah ya biya ka ba ki ana cewa Allah ya biya ba to ai ba aibu ne don Allah ya biya damun shi ya alƙawari ce zan biya to sai wani yace baya so a biya shi in ba a biya ka wuta za ka shiga ba ya ke yar uwata mai neman aljanna baiwar Allah ina miki wasiya da ke zaman mai wannan sifofi da zan faɗa ki zama sawama mai yawan yin azumi shi ne wata aka sa mata suna sawama abin da ake nufi da sawama mai yawan azumi kun aka sa miki sawama muka yi kullum kina ce sama mai da safe baki ki azumi sawama sunan wace mata ne daga cikin matan annabi sifar wace mata ce na barin fara jarabawa ta daga yau wace ce wannan hafsa miƙe kina da kyauta ta shi ki tsaya yan hizba su ganki za a baki kyauta a'a an riga ke ga ta wato hafta bayan ta biyo ta in yi hizba an ganta a to abun san zuciya ya shiga kenan ke ce kika faɗa to ku rubuta sunanta in an zo ba da kyauta in kika ji shiru ki makara, <laughs> annabi ne ya sallama na hafsa yar gidan sayyidina umar ku zazzauna wasu can gasar duk sun tashi hasada ta tashe su kowa ya zauna a <laughs> shi za a ke so mutum ya je karatu ya rinka riƙewa wata rana wani abu ya shiga tsakanin manzan Allah da nana hausa annabi ya ce tafi gida a'a a shi annabi ma yana iya sallamar mace in ta yi ba daidai ba ba laifi ba ne in mace ta yi taurin kai ta yi ba daidai ba a sallame ta zan ba ku labarin wata mata an jima kaɗan mai neman sallama insha Allah da annabi ya sallame ta sai gashi Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce a gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama raji'iha ka mayar da ita fa innaha kanat sawwamatun qawwama maza maza a gaya annabi ya mai da matarsa ta ci gaba da zaman aure a gidansa saboda mace ce sawama mai yawan azumi kawama ke kenan ta iya sa wa yanki suna sawama ko kuma kawama in an ce kawama mai yawan kiyamun laili sallar dare amma don Allah yau matan wannan zamani haka suke matan chatting matan facebook matan whatsapp matan telegram matan youtube a kwana ana leƙe-leƙen waya a zo a kwanta asuba ma ba a iya tashi wata wallahi tana tashi ne da safe saboda albarkacin za su shirya yara su zama makaranta amma ba yi tsoron allah yake tashinta ba matan wannan zamani da da yawan sallar tarawihi ma da can ba sa yi da yawan su yanzu nan da zan zo in layi layi ina lissafawa za mu zubar da wasu da yawa ba sa a asha saboda sakaci na yi abinci na gaji na yi waye na yi waye a'a na na hafsa Allah ya sa an mayar mata da aurenta saboda yawan sallarta da azuminta ashe Allah zai iya rike miki aurenki a wajen mai gidanki idan kika zama sawwama tsawwama mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare mazan yanzu wallahi sai da tsayuwar dare duk wanda take so ta kafe mijinta ta rike shi to sai ta rinka tsawar dare ki tashi ki ta sallar ki zuba shi a cikin addu'a ya Allah ya Allah ya Allah ka dora ni akan mai gidan nan nawa Allah Allah Allah ka taimake ni akan sa ji ya halatta ya Allah ya Allah ka sa kari ya rinka ganin aibona Allah ka sa mu rinka samun haɗin kai da daidaito Allah ka jarrabe shi da masifar bala'in zunzurutun tsora <laughs> ki ya halatta warai kuwa ki jero kalmomi in mala'iku suka ce amin shi kenan wallahi sai ki gan shi kawai a hannunki <laughs> ta wani ta wani <laughs> ta wani mata ce ba ta da kirki take ce masa ka sake ni bini bini ya mata wani abu sai ce ka rabu da ni ka sake ni sai ya ce wallahi da kin san halin da kike jefa ni a ciki in kin gaya min kalmar nan gigita ni kike da kin ce in sake kin nan sai in gigice in fita daga hayyaci na ba zan iya rabuwa da ke ba a rayuwa in dai ina rayuwa ba zan iya rayuwa ba ke ba kin ga wannan Allah ya taimake ta ya gama narkewa a kanta kawai sai ki kama hidima kawai Allah ya baki fulawa a hannunki ki tukuikuye ta in kin ga dama ki cincin in kin ga dama ki dan wake da ita in kin ga dama ki funkasau in kin ga dama ki dan malele in kin ga dama ki waina fulawa ce sai yanda kike da ita Allah sa ma zan ku zuna mu fulawa a hannunku la ilaha illa Allah <laughs> wani ce malam irin wannan fa bai kamata ba gaskiya a rinka nuna musu su rinka addu'a Allah ya danne Allah ya danne mu akan su <laughs> to akwai matar da ba ta so mijinta ya to mai laushi a hannunta ba ta so shi ma namijin in ya so ya tashi da daddaren ya tsalla Allah Allah Allah ya saki na ma'auduga a hannunsa to shi ma ya gada ma ya je to ina miki wasiya ya ke ruwa na kiran sa aljanna ki zama sawwama ki zama qawwama ki zama qanita mai da'a kenan ki zama mu'mina mai imani ki zama ta'iba mai tuba ki zama shakira mai yawan gode wa miji mai yawan gode wa Allah shakira kenan yau dai ga sunan niki na ina ta baku sawwama qawwama qanita sha'iba shakira sabira ki zama mai haƙuri a yi wannan sunan nikin akwai ki zama muti'a ban taɓa jin da ana cewa muti'a ba ba a sa muti'a ba amma ana nufin mai da'a muti'a Rabbi ha, wa muti'a zauji ha. mai yi wa mijinta da'a mai yi wa mijinta da'a mai yi wa Allah da'a mai yi wa mijinta da'a ki zama mu'addiya me mu'addiya mai sauke nauyi mu'addiya li farziha mai bayar da farillan da Allah ya ɗora mata na biyayya ga miji da ɗa'a da bautar Allah waccan matan da nake zan ba ku labarin ta ban gaya muku ita ba kun bane na wuce subhanallah mace mijinta yana son ta iya so dan mu har muna zargin sa ma soyayyar da yake mata ma ta yi yawa amma da yake mace mace ce sai da ta nuna masa ita mace ce ta juya masa baya ta kama ƙasa ya auro ta yana da mata ta nuna a tafar sai ya rabu da uwar gidansa kin san akwai matan da idan an auro su su kuma babban burin su su kori ta gidan wannan mata mai wannan ɗabi'a ba ta da kirki duk matar da za ta zo ta kori wata ta shigo gida don ta kori wata ba ta da zuciya mai kyau ba ta da ɗabi'a mai kyau ba ta da hali mai kyau kuma wallahi hajiya ina gaya miki karki tunanin warkin shekara ashirin ashirin da biyar talatin da mai gidanki billahi azimu in ya je ya auro miki fitananniya sai ta kore ki ko shekara ashirin ɗin ne ko talatin ne akwai mata shedanu makirai sai ki ga mutum shekarar su kusan talatin da matarsa amma wallahi zai auta auro wata bazawara miya, wallahi sai ta raba ki da gidan nan kina gani kina kuka ƴaƴanki suna kuka ki bar gidan nan to ki rike mijinki da ya fara tunanin zai aure ki fara kunshi da kin ga alamar mutumin nan neman aure yake yi ki fara wanka da gyaran jiki a rinka masa niyyar da baya tsammani kyakkyawa lafiyayya wani ya ce ai tun da na fara gaya mata ina neman aure na ga ta ɗau seti <laughs> mace kenan wuka ce wata take wasa wata ita mace wuka ce wata ke wasa wata duk wanda yake da wuka gwardo a gida wukarsa ta dasa shi ba ta da kaifi to ya nemo wata wukar ya goga mata ya gurza ya gurza ya gurza sai kiga ta miƙe ta tashi ɗaya ta kaifa ɗaya duk wanda yake da matarsa ta yi sanyi ba ta abubuwa ta miƙe ƙafa ba ta yin abin da ya kamata to ya nemo mata wata 'yar uwa abokiyar zama da za ta gurje ta ta tashi ta daga bacci wani ya ce tab a yi malam tun da nake ban taɓa sanin matsayin mata ta uwar gida ashe mace ce ta gari Ya ce wallahi ban sani ba sai da na ƙara mata kishiya matan nan ta miƙe mun yi shekaru da 'ya'ya sun girma sai ga shi mata mata ta dawo budurwa <laughs> na ce wuya ta ga masifa ya auro 'yan matan nan ne na zamani masu bala'in gwalan baso masu mallake miji kana lafiya ya ya gajiya ka dawo ka dauke zo mana ina son ganin yana ɗakin uwar gida za a ta kiransa a zo ana son ganin ta ce ta ce wa tab ai kan zama bai same ni ba ya ce wallahi malam in na zo wataran gidan nan daga uwar gidan nan ta sai in ɗauka wata gangariyar budurwa ce aka zo aka ajiye mu ta sha make up ta sha gyaran jiki ta gyara abin da kunshi da lalle da fesa turare da jan baki da gazal da hoda hadda ta banza ya ce wallahi idan zan fita yadda ka san yarinya mace tana yi wa mijinta da shagwaba za ta biyo ni matan nan tsofai tsofai da ita ta biyo ni ta sayi turare kala kala sai saboda fa kifi shi na ta mata ya ce sai mun zo za mu rabu da ita zan shiga mota sai ta tsaya ina son ganin ka sai ta daga mai hannu sai ta fesa mai turare daga hular ka fi ga da rigar ka fi ta fesa shi <laughs> yace wallahi sai na ji ina son ta sama da amaryar a ah, kwarai kuwa ai shi namiji kamar jariri ne ai inda aka yi mai hidima nan yake miƙe yake miƙe kafa ki zauna dai kina ga darawar shekarun ku talatin shekarun ku ashirin ayyar shekaran mu bakwai ni me za ta gaya mata yar iska za a kawo ta ki je kina cewa yar iska yar shekara ɗaya da mijin za ta mallake shi a nan na gaya muku akwai mutumin da wallahi duk dare in ya zo ɗakin uwar gidansa sha biyun dare ya gama bacci sai koma dakin amarya aka tambaye shi ce wallahi magagin bacci ne ke kama shi kullum <laughs> aka ce yanzu alhaji kullum sai ma magagin bacci kullum Ya ce wallahi shi ne duk da sha biyu ta inda ya ɗakin uwar gida ce to baccin ya ishe sai da ɗakin amarya amma in ya dai ɗakin amarya kuma ko asuma baya fita ki bi a hankali wallahi akwai mata makirai in suka zo gida mai lalace mu za su tashe ki daga aiki daga namiji ya zo yana cewa ni wallahi in ba ma larura da ƴaƴawa ni wallahi ni ni da wa mun rabu ma wallahi eh an gaba da ke in dai kika fara zaman ƴaƴa a wajen miji in dai kin ji miji yana cewa kina zaune ne ƴaƴan ki to kin yi expire kin yi expire yanzu kina cin albarkacin ƴaƴa ne ki kokari ki farfado ki taso zama bai kama ki ba baiwa Allah ai aiki a fafata gidan mijinki nan ne ki nan ne wutanki kuma nan ne rayuwarki duk wacce ta bari gidan mijinta ya kubuce mata wallahi tallahi ina ga muku za ta yi rayuwa ta wahala ta kunci to ki zama mai bin mijinki mijin mijinki da ita wacce wa Allah mijin yana son ta yana kaunarta da ta samu wuri kawai ta fara masa hauka kaza kaza kaza ta fara masa rashin kunya kaza kaza kaza sai ta fashe masa da kuka da ihu a gida kaza kaza ni ka fike ni ita ba ta bada mani zai sake ta ba Yace bari zan yi maganin ki wata rana gari ya waye karfe takwas ta gama cin dumamenta ya naɗe takarda ya bata ya ce to kama hanyar ki bu garin ku mai yar ƙauye ne sai da aka je kauye a garin su ma sai an yi tafiyar kauye a ɗauko ta yace hada haɗa kayan kinta Yace wallahi ma na ba ta takarda ita fa ta ce na sake ta da daddaren nan kwana tai tana min ihu tana zagi na tana zagin uwar gidana tana zagin na tana ce min ba da zuciya na rasa me take so ba yace na tsaya ban yi bacci ba na ji makoci makota suna ta jin mu na ce gobe zan yi maganin matan nan zan yi cikin ɗinta by surprise ya samu takardar sa lafiyayya son da biro mai ji gari yana wayewa ya rattaba mata wallahi yace ina ba ta takardar nan kawai sai ga hawaye hawaye suna ta zuba yace malam sai ba gashi ta sa tsuguna tana ban hakuri ba minti sha biyar dan Allah kai hakuri abu ne na zuciya ka san mu mata sai an yi hakuri da mu yace ƙarya kike yi sai kin gidanku. Ya yace ya za a yi malam yace a ka bata hutu dole sai ta je gida ta ɗanɗana zaman gidan nan tukunna sai ta gane muhimmancin sa amma kawai ta yanka maka rashin mutunci da rashin hankali ta sallame ta kuma ta zo ta rena ma hankali a take minti goma ta zo cika ka haƙuri a'a zan yi haƙuri sai kin je gida tukunna ki je ku yi kokawa da ke da mahaifiyarki ku buga ki gaya zaman gidan yake baban ke fara cewa wai ke yaushe za ki koma ne to nan ne za ki gane gidan miji yana da daɗi akwai wanda bai san cewa yana cikin ni'ima ba sai an girgiza shi an motsa shi irin wannan ladabtarwan yana da kyau maza su rinka yi wa maza mata duk mace mai taurin kai maranci mai rashin hankali ki zagi miji ki zagi uwar miji ki gaya wa miji bakar magana duk abin da gina maki to ya kamata a ladabtar da ita a shari'ance ba laifi ba ne to ya ke bai wa Allah kina son aljanna to ki zaman to mai ba da haƙƙi mai karantar da 'ya'yanki mai shiryar da 'yan uwanki mai nasiha ga abokan zama mai kulawa da haƙƙin makotaka mai biyayya ga iyaye mai tausayin uwarta mai yi wa kanta hisabi mai bibiyar zuciyarta mai haƙuri da kame baki da rashin surutu da tauna zance idan za a furta insha Allah in kin ɗauki wannan sifa to ruhinki ranki zai ta yawo a gidan aljanna ko da kina cikin kabari yana da kyau duk matar da take neman aljanna to a gane ta da ta lokacin da mutane suke bacci ba aljanna ke so ba to a gane ki da daren ki mutane suna bacci ke kuma kina tsaye wata mata ai ta burge ne ta ce wai ta ce hauka nake yi wannan rayuwar ta zamani mazan wannan zamani in zo in zauna a kwanta in ta bacci ta ce ai namiji wannan zamani sai ka sa shi a kiyamun laili shine maganinsa addu'a ita ce zan maka addu'a ta fitar hankali ta yadda ba yadda za a yi muna nan a liƙe namiji ya zo ya tara maka 'ya'ya barkate ya tara ma 'ya'ya barkate barkate barkate kawai dare ɗaya zai rubuta ma takarda ya sallame ka ka zo murhun da za ka ringa ƙosan sayarwa ma ya gagare ka ki gama ta tana tara ɓaraɗe tana kame kame in kin fara zuwa ziyarar gidan mutane ma sai a ce in kar ku bata ta ringa zuwa ta kashe ta za ta zo ta kashe auren wanci to sai an yi addu'a a kansu a gyara hali kuma ya addu'a roƙi Allah a kansu mace mai neman aljanna ana gane ta da rananta lokacin mutane suna cin abinci ita kuma tana yawaita azumin nafila litinin ɗinki da alhamis ɗinki ki a rufe ki kirif kullum lillahi azimu sai dai miji ya ganki Allah sai dai miji ya ganki ya kyale ki insha Allah tun da ku annabi ya saki na na hafsa Allah ya ce i dawo da ita saboda tana yawan azumi tana yawan sallar dare to ke ma ki sani kin samu makami da zaki samu gindin zama a gidan mijinki tunda sallar daren da kiyamul laila zai gyara miki halinki da dabi'arki da zai miki sakin wulakanci ba ba za ki rayu rayuwa ta kaskanci a hannunsa ba ana iya gane ta lokacin da mutane suke dariya ita kuma tana kuka tana tana aljanna tana tuna wuta tana da shiru lokacin da mutane suke surutu kayya kayya ta ta ta ta ta ita kuma zaka tana da kamewa tana da kushu'i da ta'agganta an ga alamar tsoron Allah da takawa mace mai neman aljanna tana yawaita kuka a sujada tana yawaita zubar da hawaye in ta tuno da makomarta qalilatul kalami ba mai yawan surutu ba bace ita ba ta da magana da yawa mace mai neman aljanna tana da sassauƙan hali da kyakkyawan mu'amala da mijinta da iyayen mijinta da makotanta da abokananta ita ce in ta mutu za ki ga duk unguwa sai an yi kuka yara su kuka manya su kuka tsofaffi su kuka iyayenta su kuka yan uwa su kuka makota su kuka saboda halinta yana da kyau ko kun sani akwai irin wannan matan to irin su ake so ki zama ba wacce in ta mutu za a yi farin ciki ba ki zama mai kasar sha'ani Kar ki zama mai almubazzaranci kake zaman to kaza mai shegen yawo kin shiga can kin tsallaka nan ba kya zama a gidan aure da miji ya fita ke ma kin fita ya sani ko bai sani ba da yaddarsa ko ba yaddarsa ba karki zama mai fusatar da mijinki duk mace yar aljanna ba ta fusatar da mijinta ya ta fushi a kanta ba ta yi karki zama mai firgita miji mai tada hankali wallahi ko jiya wani min waya ya ce wallahi malam na auri matata yau shekaran mu kusan biyar ko kaza Ya ce wallahi ba zan iya tunawa ba duk satin duniya sai mun yi fada da ita Ya ce ni dai a tarihi in tuno a wani sati ɗaya da muka zauna lafiya da wannan matar babu Ya yace kai wani lokacin yadda ka san time table ne da ita duk kwana uku sai ta yi bala'i ta tsokale ne ta can ta tada hankali na nan wani lokacin a yaga mun wani abun dan dai na yi masifa wani lokacin a yi yace na kasa gane wannan wani irin aure ne wannan yace wannan matar waye zai iya zama da ita waye zai iya zama da wannan mata mafadaciyar mata matar da ba ta da hakuri to wannan ba sifar mata yan aljanna ba ne ba da alfasha da rashin kiyaye amana aure yar aljanna la ba wanda ya santa sai mijinta magana wallahi sai da larura za ta yi da wani wanda ba mijinta ba mijinta yakan kwanta ya bacci hankalinsa a kwance je duk inda zai je bai damu ba saboda ya san ya bar mata abida mai tsoron Allah mai kamewa idan mace tana da kamewa tana da tsoron Allah wallahi hatta ƴaƴanka mata baka da garanti kana da garanti akan ka yi tafiya ka tafi ka bata da su amma ballagazar mace billahi al'azimu za ta iya barin yaranta 'yan mata masu je lalata su dawo saboda ba ta da kimtsi karki zama mai annamimanci karki zama mai ɗaga sauti wa mijinki matar aljanna ba ta wannan matar aljanna ita ce kullum zuciyarsa zuciyarta muta'alliqun bi rabbiha zuciyarta a rataye take da ubangijinta ba ta rabuwa da Allah da ta tuno za ta yanka tsiya sai ta tuno Allah yana kallonta mace ta aljanna ita ce allati allati tuhibbu zawjaha inda ghiyabihi ko mijinta baya nan tana son sa ba wai soyayyar ba ta soyayyar ido wallahi ni kaza ana maka shagabar banza amma in ka tafi a yaƙe ka ita ce matar da ko gidan iyayenta ta je sai ta nuna tana son mijinta matar kirki ita ce matar da za ta je gidan surukan mijinta ma'ana gidan iyayenta ana sukan mijinta ana zagin mijinta ta ɓata rai akwai wanda ta ce a'a wani ta ya zo yana ai mara mutunci ne dan iska ne ta ce ka daina zagin mijina kaji ji ba na kawo shi ne don a zage shi ba na kawo maganganunsa ne saboda a yi mana sulhu amma ina son kayana haduwa wato a gidan ne aka haɗu wani abu ne ya faru tsakaninta da miji sai ta ga gaba ɗaya duk an tare an goyi bayanta ana ta zagin miji ko miji baya wannan ya zaga wannan ici mutunci kun san ana wannan abu a haɗu a gida a ta zagin miji da ta ga za su kashe mata aure ta ce a'a a'a a'a ni ba abin da ya kawo ni ba kenan a daina zage mijina to kin ga wannan mai soyayya ta gaskiya ga mijinta kenan amma shaidaniya wuta ma za ta karawa da fikir ma ta ce hmm, hmm, ai ba kuma sani ba sai an gama zagin sa an gama cin mutuncin mutuncinsa shikenan kuma daga ba ta zo tana raba raban banza ku daina bai da kyau mutum ya zama mai hali mai kyau mai san mijinta yana nan ko baya wata yanzu duk wani abin ne ya faru in dai har ta tafi gida to mijinta yi da mutunci a idan gidansu wanda wannan wallahi ba shari'a ba ne wannan ba daidai ba ne allah ka kiyaye ya ubangiji ka ba mu ikon kiyayewa waɗannan dokoki kuma ka sanya mu cikin waɗanda za shiga aljanna farkon shiga kuma ya allah tabaraka wa ta'ala kai mana arziki ka faranta mana da yafe mana zunuban mu kafin mu mutu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe insha Allah za mu fara kawo muku tarihi da labarin mata da Allah ya musu albishir da gidan aljanna wance yar aljanna ce wance yar aljanna ce wance yar aljanna ce wance yar aljanna ce kuma da duk sifofinsu da ayyukan da suke aikatawa su samu shiga gidan aljanna Allah muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya amfanar da mu ya samu cikin imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحيم